wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar kuma kan labarin ta shine iyakum wa shirkil wato sara'ir zala ce na hane ku da shirka boyayya mun yi magana wanda an tambayi manzon Allah menene shirka boyayya Yace ce shi ne mutum ya tsaya ya yi sallah ya adonta sallah ya yi iya bakin kokarinsa amma kadai don mutane suna ganin sa yake gyara wannan sallah wannan shirka ce koyi mun yi bayani kuma jiya yadda malam ya kasa dan adam da dukkan gaban jikinsa suna bauta kowace gaba kuma tana ba da nata yadda take bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala dan haka akwai buƙatar ta tsarkake wannan ibadar ya zama to dan Allah malam yayi magana akan wato ibadar da ta shafi wato abin nan da ta shafi wato idanu shi ne ya ga halal da shi ko ya saka shi a kan ya yi magana a kan ibadar da ta shafi kunne shi ne kunnen ya zamanto yana jin maganganun Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana a kan ibadar hannu har ya kawo musafaha da yin sallama ko da dai sauran wasu al'amura da malamin ya kawo sannan a ƙarshe ya nuna cewa da mace da namiji ba su da bambanci cikin wannan to mace tana bautar Allah da idanunta da hannayenta da kafafuwan abin nan da jinta da kuma ganinta so anan muka tsaya zai ba da bayani yanzu akan ibadar kafa ya ce wa amma ibadatun rijin ya ce amma ita ibadar kafa ta mutum zai yi ibada da kafarsa yace fal mashiyu ila jam'i mutum yayi tafiya zuwa sallar jam'i Ya yi bauta da kafa wal jama'ati lis ko ya je sallar juma'a ya taka da kafa ko ya zo masallaci a yi sallolin nan guda biyar da shi da kafa kamar yadda Allah ya ambata a cikin alkur'ani ya ce inna mu ne na hannu mu ne har yanzu nuhuyin mauta muke rayar da matacce bayan ya mutu wa naktubu kuma muke rubuta ma kaddamu abin da ya gabatar a rayuwarsa wa asarahum da abin da ya taka ya bari ko ya bar gurbin an wasu sun gina masallaci misali a rayuwa kuma sun mutu to wannan masallacin ya zama asar duk lokacin da aka yi sallah sai Allah ya tura maka lada ba za ka daina samun lada ba har sai masallacin ya lalace so ka kaga kenan wannan lokacin da kai aikin mun rubuta ladan da kai na aiki yanzu kuma gurbin da ka tafi ka bari ana ibada shi ma muna tura maka lada to haka kuma wanda ya gina gidan giya ko shi ma zai samu zunubi yawwa ai khutuwatuhum alal ard wato yana nufin takawarsu a bayan ƙasa hatta takun da kake zuwa masallaci wannan takun ana rubuta maka lada takun da kake zuwa wajen ibada ana kirga maka shi wani haza malaci saboda haka lamma hamma banu salama akwai wasu mutane da ake su kabila ce banu salama suna wata anguwa can a cikin garin madina sai suka yi burin an yabi'u buyutahum su sayar da gidajensu gidajen kuma ta kasance alba'ida tana da nisa da masallacin annabi Liya liyakunu su sayar domin su zo su sai gida a kusa da su kasance bi qurbin min masjid su zamanto suna kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala lahum an-nabiy sai annabi yace musu diyarukum gidajen nan naku da kuke fitowa kuke zuwa sallah nan tuktabu asarakum ana rubuta guraben taku. da ga da ku sai da gidajen ku ku zauna tuktabu A asarukum ana rubuta guraben tafiyar da kuke duk takun da kuka yi ana kirgawa ay ilzamu diyarakum saboda haka ku lizinci zama a gidajen ku wa buku fiha ku zauna a cikin ta ku wanzu ku tabbata a haka fa inna asarakum domin guraben takun wa khutuwatukum da tafiyarku, ku ila zuwa ga masallaci maktubatun inda Allah an rubuta ta a gurin Allah wato iya takun da kai iya takun da zaka samu an gane fi kitabin la ya dillu rabbi wa la yansa wannan takun yana cikin littafi la ya dillu ba zai lalace ba ko ba zai face ba a wajen ubangiji wala yansa kuma Allah ba zai manta da shi ba ma'ana kenan duk abin da kai baya lalacewa a gurin Allah kuma ba zai bace ba Allah ya kasa ganinsa kuma Allah ba zai banta ba zai maka sakamako da shi wa kadhalika yace haka nan qala rabbuna mu yace ko azza wa jalla mabuwayi da daukaka sai yace famshu ku yi tafiya fi manakibiha a cikin sararin duniya kaga duk tafiyar da kai inda ta ibada ce ba sabon Allah a ciki to ya nuna kafar ka tana yin ibada kenan falmashiyu fil ard tafiya a cikin ƙasa litta'ammuli domin lura wal i'tibari da kula min ibadatin rijil tana daga cikin ibadar wato kafa ne idan za ka tafiya domin ka gano ayoyin Allah ka yi lura da su ka wa'azantu da su wannan tafiyar ita ma tafiyar ibada ce kuma kafar ta yi bauta an gane wa inda ma na zukuru ibadatil jawarin malaita lokacin da muka ambaci ibadar gabbai yi zukaru ma huwa biddu zalik za mu kuma ambata muku kishiyar haka inda mun ce hannu yana ibada harshe yana ibada ko hmm. idanuwa suna ibada hmm. zuciya tana ibada kafa ma tana ibada to lokacin da muka ambaci waɗannan to za mu ambato kishiyoyinsu kuma wanda ake sabo da su wa huwa al-ma'asi shine saba ma Allah yace fa inna ma'asiyata al-aini ka sani sabon idanu sabon ido shine an-nazru ila ma harrama Allah ka kalli abin da Allah ya haramta shine idan ka yayi sabo kuma in ka kalli abin da Allah ya halatta to kai ibada ko yawa gado ta kalli matar halal ne ko na? to kuma kallon zai zama ibada ko mm. saboda ka kalli abin da Allah ya halalta to in ka kalli wata kuma fa to Allah ya kiyaye mm. wa ma'asiyatul uzuni sabon kunne a ce kunne ya saba ma Allah shi kuma yadda ake a saba ma Allah shi ne sima'al muharramat mutum ya ji abin da aka haramta ko kalgiba kamar ka saurari giba ana bata mutum kana zaune wannan ko kuma ka rinka sauraron annamimanci a dauko zancen wani a kawo don batawa au sabbin ko kuma a zagi mutum kai ma kana zaune kana ji ana zagi wa shatmin shi ma shafin zagi ne ko kamar irin wani abu ne na Allah wa dare haka wala anin da la'anta kana zaune ana sauraron ana ana la'antar mutane babu dalili kuma kana ji au jina'i muharrami ko kuma jin waƙoƙi na haram wani awi zalika da makamancin waɗannan waɗannan su ne sabon mai sabon kunne wa ma'asiyatul lisan sabon harshe shi kuma harshe a ce ya yi sabo shi ne zama kalkazin kamar a ce ya yi karya harshen ya yi karya wannan nima ko kuma ya yi annamimanci wa shahadatun zuwa ko kuma ya je shaidar karya ba a yi abu bai ce ya yi shaidar wa sabbi ko zagi wa shatmi ko abin nan duka da ya sake mai tasu, domin abin nan ne na na abin nan na harshe wa la'an ko kuma la'ana an fahimta wa ma'asiyatul yadi sabon hannu hannu shi kuma a ce ya saba an yi rubuta wa mutum zunubi saboda shi shi ne alfatashu aga kawai ka ci zalin mutum kai masa mummunan kamu ka wahalar da shi da hannunka wannan musifa ce wasarika ko kuma kai sata da wannan hannun wal itida'u alal akharin ko kuma hannun kai ketare iyaka ya ta cin zalin wasu mutane ta hanyar duka ko ta hanyar kwace musu wani abubuwa wannan kai zunubi da mai da hannunka wa ma'asiyatur rijil sabon kafafa shi kuma menene almashiyu ila haram shine ka taka da kafarka ka tafi inda ake aikata aikin haram an gane wali hada saboda haka kala mu'in bin aus yake cewa anan yace la amruka ma madatka wato kaffai li raibatin wala hamalatni nahwa fahishatar rijli yace na rantse da ranka ba za ka miƙa hannunka ba zuwa ga wani abin da ya shafi sabon Allah yace wala hamalatni nahwa fahishatun ma ba za ta ɗauke ni ba dangane da aikata albasha rijilayya kafafuwa na guda biyu ma'ana kenan ba zan miƙa hannuna dan sabo ba ba kuma zan bari ƙafafuwa na su ɗauke ni su biyu nan zuwa ga aikata aikin albasha ba wala qadami sam'i wala basari laha ba zan kuma yadda sam'i jina ƙada ni ya jani wala basari kuma ba zan yarda idanuna ya jani laha zuwa gare ta ba zuwa ga aikata aikin sako ba wala ne ra'ayi alaiha wala aqli ba kuma zan yarda ra'ayi ko ra'ayi idanuwa na guda biyu su shiryar da ni zuwa ga kallo zuwa ga aikata aikin sako ko kuma hankali na ya zama ya ja ni zuwa wajen aikata aikin sabo yace ba zan yarda ba hmm. wa alamu yace na sani anni lam tusibni musiba na sani babu wata musifa da za ta iya shafana min ad-dahri a kowane irin zamani illa asabat fatan qabli sai ta taba samun wani mutum kafin an wato kuma duk ya tattara abubuwan da ake magana a cikin su fa hada yace wa hada sha'irul hakim yace wannan mai magana mai waka mai hikima yaftakiru yana alfahari bi annahu kadi hafiza jawarihu cewa ya kiyaye gabansa an gane min al-ma'asi daga aikin sabo ba ma madda yadu bai taba mika hannunsa ba ila ma'asiyatin zuwa ga wani sabo wala mashad biha qadamahu kuma kafafuwan da ba su takawa da shi suka kai shi wajen sabo ba fi gairi ma ahallahu Allah cikin abin da Allah bai halatta masa wa kadhalika al-hal yace haka nan kuma hali fil lisani akan harshe wa huwa min a'zamil jawari harshe yana daga cikin gabobi masu girma masu hatsari ta fi kowanne ma hatsari shi harshe wani haza kanatis talatu dan haka sallah ta kasance min azamil ibada daga mafi girman ibada domin da harshe yana cikin wanda suke taimakawa a yi sallah ko? ko baya ciki shi yake kabbara shi yake ikama shi yake karatu shi yake tasbihi ko shi yake kabbarori shi yake sami Allahu liman hamidahu shi yake yin duk wasu abubuwan da suka shafi magana an gane yace wani haza saboda haka kanati salatu sallah ta kasance min azamil ibadati inda Allah tafi kowace irin ibada girma a gurin Allah li'annaha domin ita sallah jama'a kulla alwanin ibada ta tattaro dukkan nau'o'in ibada din ta tattaro lil jawarihi gabbai suna yi ko ba sai fa fiha ibadatul aini a cikin sallah akwai bautar idanu hmm. fin nazari ila mawdi'is sujudi bautar idanu a wannan gurin shine zai zamanto yana kallo zuwa ga wurin sujjada wa fiha ibadatul uzri a cikin ta akwai ibadar ji fi sima'i tilawatil qur'an wajen sauraron karatun alqur'ani wal insatu lahu da kuma yin shiru domin karatun alqur'ani wa zikri wa tasbih da kuma ambatan Allah da tasbihi wa fiha ibadatul jawarih a cikin sallah akwai ibada na gaban jikin dan adam inda alqiyami lokacin tsayuwa wa inda ruku'i lokacin yin ruku'i wa inda sujudi haka lokacin yin sujada duk gabbai ne suke yi ko na'am eh ko dai fal badalu kulluhu yakhbitu lillah ko jiki dukkansa yana sunkuya ma ubangiji yana tawadu'i wa yakshau asna asala yana yin khushu'i lokacin yin sallah wali hadha kanat as-salatu saboda haka sallah ta kasance min azam al-ibadati tafi kowace irin ibada girma wa ashrafuha wato tafi kowace sharaf shi take saukaka wa anfasuha kuma tafi kowace ibada daraja ba numfashi bane wannan ha ta bi kowace girman daraja shekun fi ne kula ko da yake da yawancin ku ba karanta mu kowa kuke ba ma ko ko matan kuma kuna kan karanta mu kun goma gida ba ku yi ko da ya kamata ku rinka don da wannan yake tsara nazari ko mm-hmm. wa ha taqriban kuma ita ce tafi kusa kusanta dan adam ilal maula zuwa ga Allah wal ajibu mamaki annahu ma hadha al fadl tare da wannan falala da matsayi da girma da sallah take da ita wal makanatu samiya da matsayi madaukaki da take da shi al aliya qululuwa lis salati ga sallah illa anna Allah ko sai dai shi Allah tabaaraka wa ta'ala duk da haka da wannan matsayi da sallah take da shi najidu sai muka samu annabu qad tawa'ada ba'd al-musallin Allah yayi alƙawarin azaba akan wasu masu sallah haka ne hmm. ilwaili da wai hmm. wal azabi da azaba wa qala yace fawailul lil musallin azaba da Bani ya tabbata ga masallata allazina hum an salatihim sahun wadanda suke rabkana daga barin sallar su allazina hum yura'un sune wadanda suke riya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 ya Allah karba mu da sharrin masu sharri da kiyayyar masu kiyayya da hasidar masu hasada da muguntar masu mugunta da kyashin masu kyashi Allah ka tsare mu wanda ka karba mu da sharrin mahasada da magiya Allah muna roƙonka aljannar ka ya Allah ka ba mu harshe mai ambatanka ka ba mu zuciya mai tsoronka ka sanya mana ikhlasi a cikin rayuwar mu ya Allah